Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 102.5 a birnin Niamey. kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum a madadin mahmud lalo da sauran abokan aiki jima'i alli ke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da kuka lalubo wannan gidan rediyon Bayan kun gama jin labarin duniya za ku ji yadda hukumar kwastam ta sami nasarar kama wasu akwatuna dankare da makamai ko kuma bindigogi 661 a birnin Eko. Wani tsohon daraktan hukumar DSS ya yi wa 'yan Najeriya kashedi su tsumayi karin hare-hare daga 'yan Boko Haram bisa la'akari da cewa cikin 'yan kwanakin nan suna ta kai hare-hare a arewa maso gabashin Najeriya. To kuma muna son mu ji ra'ayinku. ku. jama'a alaikum shugaban amurka donald trump ya ci gaba da kare matakin da ya dauka na bada umarnin hana shigar baki da kasashe bakwai da musulmi suka fi rinjaye yayin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka sha alwashin garzayawa zuwa kotu dubban mutane ne dai suke ta zanga-zanga a wasu biranen kasar kuma 'yan jam'iyyar democrat sun ce za su ɗauki wani mataki da zai hana ci gaba da aiwatar da wannan doka a wasu jerin sakonnin twitter da ya aike da safe da litinin trump ya ce sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kelly ya faɗa mai cewa komai na tafiya daidai ko da yake an ɗan fuskanci matsaloli kaɗan umarnin da trump ya sa hannu a ranar juma'a da ta gabata ya haɗa da dakatar da karɓar baƙi 'yan gudun hijira har na tsawon kwanaki 120 da kuma hana 'yan ƙasar iraki da iran da syria da somalia da sudan da libya da yamal shiga amurka har na tsawon watanni uku sean spicer shine sakataren yaɗa labaran fadar ta white house It's a 90 day ban to ensure that we have further vetting restrictions so that we know who's coming to the wannan shirin na tsawon kwanaki 90 ne domin mu tabbatar da wanda ke shigowa cikin ƙasarmu. Tsara lafiyar Amurkawa da ƙasarmu muhimmin abu ne a wurinmu. Shugabar kungiyar tarayya Afirka mai barin gado Nkosazana lamini Zuma ta nuna damuwarta akan haramtawa wasu kasashen Afirka uku da gwamnatin Amurka ta yi na shiga ƙasar. yayin buɗe taron kolin ƙungiyar da ake yi na shekara-shekara zana zuma ta ce wannan mataki da amurka ta ɗauka ya shafi ɗaukacin nahiyar afirka matakin haramta shigar amurka dai ya shafi ƙasashen libya da somalia da kuma sudan waɗanda mafi rinjayen al'ummominsu musulmi ne Madandalami ne zuma ta ƙara da cewa wannan mataki zai ƙara dagula dangantaka ƙasashen da amurka domin tun a baya ma dangantaka da ke tsakaninsu na da rauni. Ministan harkokin wajen Somaliya Abdulsalam Umar ya faɗa wa muryar Amurka cewa har yanzu ƙasarsa tana da kyakkyawan zaton cewa dangantakarsu da Amurka za ta samu daidaito. Yana mai cewa ya yi wuri a nuna damuwa akan matakin Amurka duk da cewa abin damuwa ne. hukumomi a kanada na can suna binciken kan wani hari da aka kai a wani masallaci da ke birnin quebec a kasar bayan da aka cafke wasu mutane biyu da ake zargi da hannu a harin wasu bindiga ne da yammacin jiya lahadi suka kashe mutane shida suka kuma raunata wasu takwas wata mai magana da yawun 'yan sanda ta ce an kama wasu mutane biyu da ake zargi da hannu a harin amma kuma bata bayyana asalin mutanen ko kuma dalilinsu na kai wannan hari ba shugaban cibiyar harkokin addinin islamu a quebec ya ce ana sallah da yamma ne aka kai wannan hari sannan 'yan sanda sun ce mutane 53 ne suke ibada a lokacin harin firayim ministan canada justin trudeau ya yi allah wade da harin lamarin da ya bayyana a matsayin harin ta'addanci akan musulmi ya kuma jaddada a wata sanarwa da ya fitar cewa ƙasar canada na mutunta al'adar wato al'adar karɓar baƙi da kuma nuna ƙauna ga kowane irin addini a watan yunin bara an taɓa ajiye kan alade a ƙofar wannan masallaci da aka kai hari Wutar dajin agaface ne waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wutar dajin da ta laƙume sama da rabin kadada miliyan ɗaya a ƙasar Chile ta ja da baya bayan da jiragen saman Amurka da Rasha masu ɗauke da manyan tankuna haɗe da ƙwararru a fannin kashe wutar daji suka haje yankin. An samu aƙalla wutar daji 118 inda hamsin da tara daga cikinsu suke ci babu ƙaƙƙautawa a cewar wani jami'in kula da zazuzzukan ƙasar ta chile hukumomi sun ce rashin zama cikin shirin ko ta kwana da kuma tsarin noma na bai ɗaya da ake yi a ƙasar sun taimaka wajen haddasa wannan wutar dajin mafi muni a cikin 'yan shekarun nan a yankin portezuelo da ke da tazara kilomita 400 daga babban birnin ƙasar na santiago al'ummomin yankin sun yi ƙoƙarin haɗa wutar katanga da za ta hana gobarar dajin kaiwa ga yankunan su amma hakan ya ci tura bayan da igiyar iska ta sauya inda take tafiya wannan haɗarin na wutar daji ya sa 'yan sanda da sojoji sun kwashe mutane da dama daga yankunan ƙasar ta chile a yau litinin wani kazamin fada ya barke a kudancin afghanistan bayan da mayakan taliban suka kai wani hari a wata gunduma an dai samu bayanai masu karo da juna kan wannan arangama daga jami'an kasar ta afghanistan da mayakan na taliban kan wannan fada da ya barke a yau litinin a gundumar sangin da ke hilman wanda ita ce mafi girma cikin larduna 34 da ke afghanistan din kakakin gwamnati umar zuwak ya faɗawa wa muryar amurka cewa masu tada kai baya sun kai hare-hare a shingayen binciken jami'an tsaro amma kuma dakarun gwamnati sun fatattake su ya kuma ce an kashe maharan da dama kana an raunata wasu amma kuma ba faɗi ko an kashe wasu daga cikin dakarun ƙasar ba a ɗaya bangaren kuma wani kakakin taliban ya yi ikirarin cewa sun kawar da shingayen binciken jami'an tsaro har 25 da kuma wasu sansanoni a sangin kuma ana ci gaba da wannan fafatawa ya kara da cewa wani ɗan baƙin wake ya kai hari a farfajiyar wani sansanin sojin ƙasar inda ya kashe tare da raunata sama da jami'an gwamnati ɗari kungiyar ta taliban dai kamar yadda rahotanni ke nunawa takan kara adadin mutanen da ta jikkata a duk lokacin da ta kai wani hari labaran duniya aka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hukumar Kwastam a jihar Lagos ta ba da bayanin kama wasu akwatuna dangare da bindigogi 661 da ake tafiya da su cikin wata motar kaya a unguwar Afafa. Akwai jami'an hukumar guda biyu da aka kama bayan da aka tsare wasu fararen hula fiye da uku. Ga wakilin sashen Hausa Babangida Jibran da ƙarin bayani. rundunar kwastam shiyar kudu maso yammacin najeriya ta bayyana kama wasu makamai kimanin 661 a wasu akwatuna 49 bayan an fito da su daga tashar jiragen ruwa na afafa da ke nan birnin lagos kakakin hukumar rundunar kwastam mai kula da yankin kudu maso yammacin najeriya mr jerry ata shine ya bayyana mani hakan a hirar da na da shi ta wayar tarho kakakin hukumar ta kwastam ya ce sun samu rahotanni ne na ficewa da wayannan makamai a cikin wannan mota inda jami'an hukumar suka dirawa motan ba tare da bata lokaci ba. We have about 49 cartons with uh, pump action inside, uh, pieces of pump action rifles. Mr. Jerry Ata ya ce mun yi amfani da rahotannin da muka samu ne na sirri muka kwace makamai da suka hada da bindigogi pump action kimanin 661 a cikin wasu akwatuna 49 da ke cikin wata motar daukan kaya kuma yanzu haka mun kama wasu da muke zargin sun shigo da kayan da kuma wasu jami'anmu guda biyu. To ko an san inda wayanda suka shigo da makamai zaman za su kai su kasan dai muna da kalubale na tsaro da muke fama da shi a najeriya kama daga ayyuka irin na ta'addanci da haram da ake dangantawa da makiyaya da 'yan bindigan niger delta da 'yan fashi da makami da kuma masu garkuwa da mutane dole ne mu saka ido domin ganin makaman ba su kai ga inda ake nufi da su ba to ko akwai wani kira da za ka yi ga jama'a gari na taimaka muku kwarai kuwa ina so in yi kira gare su da su kasance masu ba mu bayanai wannan bayanai kuwa ana ba da shi ne domin kishin ƙasa domin muna amfani ne da rahotannin da muke samu daga jama'a hakan zai taimaka wajen kiyaye ƙasan nan daga muggan mutane ko a makon da ya gabata sai da rundunar kwastan reshen filayen jiragen saman najeriya da ke lagos ta kama wasu helikwaftoci guda biyu da aka shigo da su ta tashar filayen jiragen saman kasa da kasa na murtala muhammad jiragen da kuma kuma ta Coastal ta ce ba ta san da shigowansu ba baban ya jibrin murai amurka daga lagos Wen ma zame, wopum kombote wen ma zame, To waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jaridar Vanga ta yanar gizo ta buga labarin cewa wani tsohon daraktan hukumar DSS yana yi wa 'yan Najeriya kashedin su tsumayi ƙarin hare-hare daga 'yan Boko Haram bisa la'akari da cewa a kwanan nan suna ta kai hare-hare da yin kwantar ɓauna a arewa maso gabashin Najeriya. kuma 'yan Najeriya su yi la'akari cewa nasarar kutsawa dajin Sambisa da jami'an tsaro suka yi ba shi ne ƙarshen yaƙi da 'yan Boko Haram ba. To kuma muna son mu ji ra'ayinku bayan mun buɗe layukan waya an jima kaɗan. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da buɗe layi mun samu kira daga Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuma barka da dare. Barka ka dai. To alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jin ka Alhaji Musa. To to babu shakka idan muka ɗauki waɗannan abubuwan da suke faruwa dangane da shi kan tsaro ni ina ganin al'ummar ƙasa ba za su ce sun bar gwamnati kawai da duba tsaro ba ya kamata kai ma duk inda kake kai kokarin da zaka kawo ci gaba a bangaren tsaro a Najeriya kuma idan muka dauka kamar magana shi kan Hidayat Sambisa to gaskiya al'amari ba wai shine su nuna alamun duk wani da kayan baya ko kuma wani abu an kau da shi a Najeriya ba ya kamata kai kanka an ka gama abin da ba gane ba kai maza ka sanar da hukuma to shine ka taimaki kasa ka taimaki kanka kuma ka taimaki al'ummar Najeriya To, mun gode da wannan ra'ayi har yanzu dai muna Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam hajjia barka da warkaka. Barka ka dai. To, sunana dai Murtala ne kuma na kiran ku daga gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To, Malam Murtala muna jin ka. To, madalla lallai gwamnati suna kokari iya kokarin su da jami'an tsaro kuma eh, hajjiya eh, wannan jaridar ta banga ina bin su a shafin su na facebook wani lokuta ni bayanan su in ba mun ji bayanai daga ire-iren ku ba in ji bayanan su gaskiya ban cika gamsuwa da shi ba gaskiya abin da za mu ce dai inda gwamnati ta gaza ce kokari ta ma ta farfado kawai duk mu samu zaman lafiya a tashi lafiya. to mun gode malam murtala da wannan ra'ayi to daga kaduna bari mu yi baucin yakubu salamu alaikum. alaikum salam. <laughs> to muna jin ka ya kai shiru alhamdulillah ina kuna magana da samaniya isfawa karamar hukumar ganjo jihar bauchi najeriya to muna jin ka to alhamdulillah a yau ma muna samun labarin da a jihar lagos an kama makamai sama da ɗari ɗaya don haka muna ƙara jan hankali da maganan nan ya kai kunnen shugaban ƙasa ya ƙara taimakawa wajen ƙara bodan nan. To wasu suna cewa wai tsara bodan nan yana kawo yunwa mu da tashin hankalin garin yunwan da aji a haka domin waɗannan gurɓatattun da suke lalata mana ƙasar nan shugaban ƙasa ya taimaka mana a tausaya mana saboda halin da Najeriya take To mun gode da wannan ra'ayi to daga Bauchi bari mu gangara can jihar Kebbi. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To muna jin ka. Sunana Nasiru Zuru daga Kebbi State. To Malam Nasiru me an ra'ayinka? To da alama mun rasa layin Kebbi. To kada a mance dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma muna so ne mu ji ra'ayinku a akan kashedin da wani tsohon daraktan dss ya cewa 'yan najeriya su tsamayi karin hare-hare daga 'yan kungiyar boko haram bisa la'akari da cewa kutsawa da jama'an tsaro suka yi sambisa ba shine ƙarshen yaƙi da 'yan kungiyar boko haram ba ya kamata mutane su rika mai da hankali. To da alama mun sami kira. Salamu alaikum daga ina ne kuma da wa muke magana? A kuna magana da Usman Lumo garin Lamido jihar Taraba. To Malam Usman mi an ra'ayinka? Eh ra'ayina dai a gaskiya ya kamata talaka masu kara himma domin tsarorin nan ba za a bar wa hukuma ya kadai ba ya kamata ya san cewa ana ya tare kansa duk wani abin da ya gani ba kyau ya kamata ya gaya hukuma da wurwuri idan muna yin hakan allah da da haka za mu samu zama lafiya a kasa to allah ya sa a samu wannan zaman lafiya malam usman kuma mun gode da wannan ra'ayi da ka bayyana mana ma sauraro har yanzu dai muna karɓar ra'ayinku ne akan kashedin da aka yi cewa a tsumayi karin harare bisa la'akari da cewa kwanan nan ɗin 'yan boko haram suna ta kai hare-hare to mun sami kira daga plato salamu alaikum amin alaikum salam to muna a ka kashe rediyon ka ka kashe rediyon ka eh amma ka kashe rediyon ka da Allah kuna magana da liman ɗayiru yakubu daga nan wasu jihar plato to malam liman ka kashe rediyon naka Eh. To muna jan ka. A gaskiya muna goyon bayan wannan ra'ayi da aka kawo na cewa lalle abin nan shiga dajin Zambisa wato ba shi ne karshen a kawo abin nan na Boko Haramun ba. To Malam Lima. Mun gode to bari mu yi kebi. Salamu alaikum kebi kuna jina? ba. To muna jin ka. Muna jin ka da wa muke magana. Eh, yau game da ana game da matsalar Boko Haram. Eh. To muna jin ka. To, da alama dai yau dai mun samu matsala da layin kebe. Muna fatan gobe ma za ku yi ƙoƙarin ku sake kiran mu domin gobe ma za mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku. To lokaci ya yi da za a saurari labarin wasanni na yau. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. Kasashen Masar da Ghana sun sami kaiwa a zagayen kusa da na karshe, na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka a kasar Gabon. Masar wacce ta taba lashe kofin na Afirka har sau bakwai a tarihi ta sami tsallakewa ne bayan da ta doke kasar Morocco da ci ɗaya mai ban haushi a wasan kwata final a jiya Lahadi. Ita ko kasar Ghana ta sami gurbin ne biyu bayan kashin da ta baiwa kasar Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo da ci biyu da ɗaya a ɗayan wasan kwata final. kasar masar za ta kara da burkina faso a wasan kusa da na karshe a ranar laraba mai zuwa yayin da a ranar alhamis kuma ghana ta ke shireni da kasar kamaru mai horar da 'yan wasan kasar cote d'ivoire michel dusuya ya ajiye aikinsa sakamakon fitar da kasar da aka yi daga gasar ta cin kofin nahiyar afirka tun a matakin rukuni-rukuni zakarun na afirka da yanzu haka ke rike da kambin sun yi wa jarud ne a gasar bayan da morocco ta doke su da ci ɗaya da nema a wasan karshe na matakin rukuninsu na si a ranar talatar da ta gabata hukumar kwallon kasar ta ivory ce ta ba da sanarwar matakin kocin dan kasar faransa na barin aiki bayan kwashe tsawon watanni goma sha takwas yana aikin kasar ta ivory ta kasa samun galaba a wasa ko daya a gasar bayan da ta yi kunnen doki har sau biyu da kasashen togo da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo dan wasan nigeria odion igalo na kan hanyarsa ta komawa taka leda a kasar china a wata kungiya mai suna changchun tai rahotanni sun ce kungiyarsa ta watford a ingila ta amince da tayin fan miliyan 20 ga dan wasan to sai dai kuma an ce igalo mai shekaru 27 bai sami cimma matsaya ba na tafiyar tasa kasar sin domin ko yana da bukatar ci gaba da taka leda a gasar premier ta ingila din a ingila dan wasan gaba na kungiyar leicester leonardo olola ya sha alwashin ba zai kara bugawa kulob din wasa ba sakamakon cutarsa da kocin kungiyar claudio ranieri ya yi dan wasan mai shekaru 30 ya koma kulob din ne a shekara ta 2014 ya ce yana fuskantar kamfar buga wasa inda sau ɗaya tak aka taɓa soma wasa da shi a kakar wasanni ta bana lamarin da ya sa yake son ya yi gaba duk da cewa akwai sauran watanni 18 a kwanta raginsa olola ya zargi kocin kungiyar da yin fatali da kungiyoyi da dama da suka nuna sha'awar sayansa abinda ya bayyana da cewa yaudara ce da kuma cutarwa ga rayuwarsa ta kwallon kafa al'amuran wasannin kwallon kafa sun soma dawowa a birnin aleppo ta kasar syria bayan tsawon shekaru biyar ana yaƙi wata wasa ta gasar cikin gida ta farko a jiya lahadi ta kasance irin ta ta farko tun sa'ad da yaƙi ya daidaita birnin shekaru biyar da suka gabata inda sojojin ƙasar da mayakan 'yan tawaye suka raba iko da birnin na aleppo a shekara ta 2011 a wasan dai al-ittihad ta doke huriya da ci biyu da ɗaya wasan wanda ya zo bayan da gwamnatin shugaba bashar al-assad ta karbi iko a birnin na aleppo murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka amurka ta ƙudiri niyyar wargaza hanyoyin da ake bi wajen tallafawa ƙungiyar ish ko kuma isis da kudade ko mayaka a ta na cimma kudirin a ranar 10 ga watan janairu na shekarar 2017 ofishin kula da kadarorin ƙasashen waje na ma'aikatar kuɗi ta amurka ko kuma ofac a takaice ya fitar da wasu mutane guda hudu a matsayin 'yan ta'adda na musamman a duniya ƙarƙashin takardar umarnin shugaban ƙasa mai lamba ɗaya uku biyu biyu wacce take aiki akan 'yan ta'adda da kuma waɗanda suke ba da tallafi ko kuma aikata ta'addanci. Waɗannan mutane da aka ayyana sun haɗa da 'ya'yan da ish da ke zaune a Iraki da Siriya da Indonesia waɗanda suke da hannu a ayyukan farfaganda ko ɗibar sababbin mayaka ko tallafawa ayyukan da ish a kudu maso gabashin asiya da australia a sakamakon yunƙurin ofishin dukkanin kadarori da muradun waɗannan mutane da amurka za ta iya yin iko a kansu za a garƙame su sannan an haramtawa duk wani ɗan amurka mu'amala da ta haɗa da ta kasuwanci da su Wanda aka fara ayyanawa shine Neil Christopher Farakash. An bayyana sunansa a matsayin wanda yake wakiltar ISIL kuma shine babban jami'i mai daukar sabbin 'yan kungiyar ISIL a Australia, wanda ke wa sauran gwiwar tafiya syria da Iraki don shiga kungiyar ISIL. A watan Yunin shekarar 2015 aka bayyana Prakash a matsayin babban mai ɗaukar mayaka na ISIL wanda ke kula da tafiye-tafiyen sabbin 'yan ƙungiyar a cikin wani faifan bidiyo na manyan 'yan ƙungiyar ISIL kuma sunansa na cikin jerin sunayen ginshikan da ke karawa mayakan ISIL na kasashen waje kwarin gwiwa. Khalid Sharuf dan ƙungiyar ISIL ne da ke zaune a Iraki da kuma Siriya wanda yake cikin masu ayyukan farfaganda tare da aiwatar da kashe-kashen mutane a madadin ISIL. Bashirum Siyameno Usman jami'i ne da yake jagorantar mayakan ISIL samar da tallafi don gudanar da harkokin ISIL a Indonesia da ɗaukar sabbin 'yan ƙungiyar gami da shirye-shiryen tafiye-tafiye da harkokin sadarwar 'yan ƙungiyar. Umar Rashman an bayyana sunansa ne a matsayin wanda ke wakiltar ISIL a ɓangaren ɗaukar sabbin 'yan ƙungiya da kuma fitar da bayanan sadarwa Haka kuma a ƙarshen shekarar 2015 an kyautata zaton shine shugaban dukkanin ƙungiyoyin da ke goyon bayan ISIL a Indonesia duk da tsere shi da aka yi a Indonesia tun watan Disambar shekara ta 2010. Wannan bayyana sunayen yana yanke damar da ISIL take da ita a harkokin cinikayya ta ƙasa da ƙasa da kuma tallafawa yunkurin haɗin gwiwa na duniya akan ruguza harkokin kuɗin ISIL da kuma karya ƙungiyar. Kamar yadda ISIL take buƙatar ɗaukar ɗaiɗaiku a faɗin duniya, gwamnatin Amurka za ta ci gaba da zaƙulo waɗanda suke basu dama a ko ina. ina za su iya kasancewa. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuto zuwa editorials VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA za kuma ku iya ƙarin bayani ko kuma duba wasu editorials ɗin da suka wuce a baya. Kwa iya shiga shafinmu na yanar gizo www.voa.com/editorials. To kafin mu sallama ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da kara matakin da ya dauka na bada umarnin hana shiga baki daga kasashe bakwai da musulmi suka fi jayi yayin da kungiyar kare haƙƙin bil'adama suka sha alwashin garzayawa zuwa kotu domin ƙalubalantar wannan mataki. dubban mutane ne dai suke ta zanga-zanga a wasu biranen kasar kuma 'yan jam'iyyar democrat sun ce za su ɗauki wani mataki da zai hana ci gaba da aiwatar da wannan doka shugabar kungiyar tarayyar afirka mai barin gado ta nuna damuwarta kan haramtawa wasu kasashen afirka uku da gwamnatin amurka ta yi na shigar su kasar yayin buɗe taron kolin kungiyar da ake yi na shekara-shekara zana da lamini zuma ta ce wannan mataki da amurka ta ɗauka ya shafi ɗaukacin nahiyar ta afirka matakin haramta shigar amurkan dai ya shafi kasashen libya ne da somalia da kuma sudan waɗanda mafi rinjayen su wato waɗanda mafi rinjayen al'ummominsu musulmi ne hukumomi a kanada na can suna bincike kan wani hari da aka kai a wani masallaci da ke birnin quebec a kasar bayan da aka cafke wasu mutane biyu da ake zargi na da hannu a harin wasu bindiga ne da yammacin jiya lahadi suka kashe mutane shida suka kuma raunata mutum takwas wata mai magana da yawon 'yan sanda ta ce an kama wasu mutane biyu da ake zargi da hannu a harin amma kuma bata bayyana asalin mutanen ko kuma dalilinsu na kai wannan hari ba shugaban kungiyar harkokin addinin islamu a quebec ya ce ana sallah da yamma ne aka kai wannan hari sannan 'yan sanda sun ce mutane 53 ne suke cikin masallacin a lokacin wata daji da ta laƙume sama da rabin kadada miliyan ɗaya a ƙasar chile ta ja da baya bayan da jiragen saman amurka da rasha masu ɗauke da manyan tankuna haɗe da ƙwararru a fannin kashe wutar daji suka je wannan yanki To Allah ya kyauta. Masu sauraro, a nan kuma za mu sallama da ku sai gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ce nake mana fatan alheri. A huta lafiya.